daidai da talatin da ɗaya ga watan Agusta shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin, wannan shine darasi na biyar cikin a darussa ƙarƙashin matashiyar darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha muna karantawa daga littafin Siru alani An-Nubala na Imam Al-Hafiz Shamsuddin Az-Zahabi rahmatullahi Za zamu tashi inda Malam yake cewa rawa Ibrahim ibn Sa'id an ibn Ishaqa an Ali ibn Fulan ibn Abi Rafi' an abihi an salma qalat salma ta ce maridat fatima fatima radiyallahu anha ta yi rashin lafiya ila an qalat ya yanke ainihin wannan kissa yace har ta ce ittaja'at ala firashiha ta kwanta akan shimfiɗanta wastaqbalat alqibla ta kalli alqibla thumma qalat ta ce wallahi inni maqbudatun as-sa'a Lallai ni za a ɗauki rayuwata a wannan lokacin ina ji a jikina cewa ajalina ya kusanto wa qad iktasalat ta riga ta yi wanka fala takshifanna li ahadun fala yakshifanna li ahadun kanafa kace kada wanda ya buɗe min jikina wai dan za a sa mini littafani famatat wato a wannan kisa abin da ake nufi ta yi wanka da kanta ta sanya sutura kamar a ce ta sanya likafani kuma ta ba da wasiya cewa in ta mutu kada a yi mata wani sabon wanka wannan ma ya isa famatat wa ja aliyun fa akhbaratu sayyidina ali zo sai aka faɗa mishi ga abin da ta ce fada fa akhbartuhu فأخبرته فدفنها بغسلها ذلك sai ya rufe ta da wannan wankan da ta yi rabi ya ce haza munkar wannan munkari ne domin mun jire ya tabbatacciya wacce ke nuni zuwa ga wanda wanda suka mata wanka ita ce asma'u yar umai da kuma shi sayyidina ali radiyallahu anhu wannan riwaya tana cikin littafin tabaqat da ibnu sa'd al-basri rahmatullahi alayhi أبو an أم an عن الشعبي أم مسروق حدثتني yace Aisha ta عائشة تابان labari. ta ce kunna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'ana indahu lam yughadir minhunna wahida mu matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tare a gaban shi babu wadda za a ce ba ta nan kowacce tana nan faja'at fatimatu tamshi sai ga fatima ta taho tana tafiya ma tuhbi'u mishiyatuha mishiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin tafiyarta ba ta bambanta da irin tafiyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama ra'aha yayin da annabi sallallahu alaihi ya ganta rahaba biha eh maraba da ita qala yace marhaban bibnati lale maraba da iyata thumma aqadaha an yaminihi aw an yasari sannan ya zaunar da ita ko dai a damansa ko a hagunsa ma'ana kusa da shi ne thumma sarraha sannan sai ya sirranta mata zance fabakat kuka wannan ya nuni zuwa ga wato halaccin mata aure ta ziyarci babanta bai da lafiya ko gidansu ko makamancin haka kada miji ya hana wannan in ta je kuma ta zauna a cikin su ta zauna kusa da mahaifinta su yi fira kuma har ya sirranta mata maganganu haka nan riwaya tana nuni zuwa ga halaccin wa wani wata magana ta sirri a gaban mutane wanda ba ka so wasu su ji sai ka mushi kamar raɗa haka ko ga masa a hankali ba za a ce kun munafince su ko kun yi gulmin su ko kuma ku kyauta musu ba ya halasta haka idan akwai bukata sai kuma ya halasta idan mutum ya ji abin da ya dame shi ko a cikin mutane ne kuka idan yana so yi kar a ce ya ya zai kuka a cikin mutane sun masarraha sani a saniya sannan ya ƙara mata kuma ya ƙara sirranta mata wani zance kuma fa bahikat sai ta dariya falan ma kama da ya miƙe qultu laha sai nace mata ni Aisha kenan khassaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisirri wa anti tabkina annabi ya sirranta miki magana sai naga kina kuka asamtu ah, alaiki na gama ki da Allah bi mali alaiki min haƙƙin don Allah don girman darajar da nake da shi a idanki na matar ubanki matar mahaifinki lama akhbartini mimma bahitni sai kin gaya mana to me kuma naga kina wa dariya da ba dan ki kuka wa mimma bakaiti kun mi ce kuka wannan yana nuna zuwa ga hirsu Aisha radiyallahu anha alal ayy Aisha ta san cewa abinda Annabi ya fara da nan dole wani abu ne mai muhimmanci na ilimi ita kuma tana da kwadayin ilimi da haka kaza a cikin matan ita ne take ganin wannan al'amarin ya kamata a ji babu laifi kenan mutum ya zama yana da matukar kwadayi da tambaya da naci wajen neman ilimi wannan ma yana daga cikin abin da ya kamata mu dauka a kala ta ce ma kuntu da ufshi sirra rasulullahi sallallahu alaihi ta ce ba zan faɗa ba ba zan tona asirin da babana ya gayan ba muhimmancin riƙe sirri kuma kenan ki zama kina da riƙe sirrin mijinki rika sirrin kawaki ruke sirrin duk wani wanda ya sirranta miki wani abu da kuma rufa ma mutum asirin sirrinsa idan ka san wani sirrin shi ba daidai bane abinda mutane suke su tona asirin junansu wani ma har ya zo ya faɗa akan facebook wani ma ya screenshot wani kuma da zaran wata ce tana son shi ta gaya mishi shi da ita sai ya screenshot sai ya zo sai ya bayyana akan pejin shi na whatsapp ko twitter ko kaza wannan duka rashin rashin tattaku ne rashin tattaku ne ba daidai bane idan mutum ya saranta maka magana to ka rike ta matsayin sirri har abada ba wuce yayi gaskiya da yake cewa ciki ba dan tuwo kawai aka yi shi ya kamata mutane su zama suna da amana jama'a yau shi za a ce kiristoci sun fi musulmai amana kirista suna da wata ka'ida rabaran ɗin su waɗanda suke zaune a coci idan ka je ka gaya musu sirri a matsayinka na mabiyi ko wanda yake ainihin ya je irin abin da suke cema al'itiraf wato ya je confession har abada wannan sirrin rabaran nan ba zai iya fai taɓa faɗin shi ba ko da abin yana yana nufin wani laifi ne mutum ya wanda inda an faɗa yan sanda sun ji labari ko jami'an tsaro su su kama shi amma ba su faɗa ba saboda ka'ida suke to ya kamata musulmi ya zama yana da sirri na ainihin wato rike sirrin dan uwan shi komin komin dare komin rana a a kare dinga ya tashi sai ta ce ba za ta faɗa ba falamma tuwfiya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu qultu laha sai aisha ta ce sai na ƙara maimaita mata cewa azamtu alaiki na ƙara gama ki da Allah bi mali alaiki min haƙƙin lama akhbartini saboda haƙƙin da ke kaina kanki nawa eh, ki bayyana mun sai ta ce qalat amma al'ana fala to yanzu kam zan gaya miki fil marratil ula a karo na farko haddasani ya bani labari ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anna jibril kana yu'ariduhu bil qur'ani kulla sanatin marra cewa da dai jibril yakan zo kowace shekara su ɗaya, ya zo ya mushi ainihin bita Alƙur'aninsa. wa annahu arada lil am fi hadhihi sanati marratayn amma a wannan shekara ya muni bita sau biyu wa inni la ahsibu dhalika illa inda iqtirabi ajali kuma abinda na fahimci wannan shine ajali na ya kusa fattaqillaha wasbiri to ina miki wasiya yake yata ki ji tsoron Allah akan duk abin da zake kuma ki yi hakuri da musiba da ta sani ta mutuwa ta wannan ita ce wasiya mafi girma zaka iya ma danka ko wani naka balaqad wasana allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah mun yi muku wasiya da ku da na kafin ku ku ji tsoron Allah da haka manzo Allah sai mata alwasiya yace ki ji tsoron Allah abin mamaki mun kace mutum ji tsoron Allah sai ya ce to da baya jin tsoron shi ne ha ai ana ƙara gaya maka ne daman mai jin tsoron Allah shi ake ce mai tsoron Allah ana ƙara tana maka ne ina fata mun gane nabi mata wannan wasiya yace fa ne masalafu laki ana madalla da ni a ce na gabaci ki ne na gaba da ki wannan hadisi yana nuni zuwa ga jarintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiwa ka kaddara yanzu kai a ce ka ga ka ya taho ya za ka iya ka iya irin wannan bayani a natsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rajulan shuja'a kuma wannan nuna irin alaka tsakanin shi da shi alaka ce ta fahimtar juna da sanin wato abin da juna suke bukata ya gaya mata wannan ga matan shi suna kewe da shi bai gaya musu ba wannan yana maka cewa idan ka aurar da 'ya'ya ya kai uba ba wai shikenan ka sallame su ba ruwanka da su ba yadda mu muke tsammani a al'adar mu ta bahaushe sai a ce wai in kana haka to kamar ka sai da akuya ta dawo tana ci maka danga Ka ci gaba da bibiyan 'ya'yanka da sanin hal da suke ciki kuma da sirranta musu me rayuwarka take ciki lafiyar ka da rashin lafiyar ka samun ka da rashin samun ka abin da inda ka shiga inda zaka je ko da yaushe ka zama kana tare da su kana alaka da su ko da ba gari ɗaya kuke ba musamman a wannan zamani na buga waya da sauransu amma sai mutum ya aurar da ya sai zama kamar ya wofantar da ita ba ruwan shi da ita wannan yana ba maza dama su mata wulakanci su dauka ba ta da muhimmanci a gun iyayenta ka zama kana da mu'ahada akan me yayanka suke ciki fafakaitu ta ce to a wannan karo na biyu da ya ce mini a karo na farko da ya gaya mana cewa zai mutu sai ne ta kuka falan ma ra'a jaz'i da ya ga hankali na ya tashi kala sai ce a matar baina an ta kuni sayyidata nisa'i da alamina yanzu ba za ki yadda a ce ke kin zama shugabanniya a cikin matan duniya ba au sayyidata nisa'i hadhihi al-umma ko kuma ki zama sayyida ga matan wannan al'umma qala tace fa dhahiktu sai na ji daɗi ne dariya wannan yana nuna ga halaccin da mutum ya ji farin ciki sai ya dariya kamar da Allah ya bada labari fa tabassama dhahikan min qawliha kamar da Annabi Sulaiman babu laifi mutum ya dariya ba wai yana nuna zuwa ga ya zama sahifu ko ya zama wani mara tunani ba dariya dai wata ke babu kuma ƙaha ba domin ka yawaita kuma ƙaha kana tantsirewa, kana ƙwalla kana buga ƙafa kana kaza to wannan yana gadawa da mutum raini za a raina ka za ga mutane ba sa ganin darajar amma ka dinga irin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi yana murmushi sai ka ji an ce hatta badat nawajizu har an ga fikokinsa to in aka ga fikokinsa har labari ake bayarwa saboda kun cikin murmushi yake amma ba za ka taɓa ganin manzara sallallahu alaihi wasallam an ce gashi nan yana kyalkyala dariya ko yana kwalla ko har yana shakewa ko makamantansu yadda mutane suke ba Muhammad ibn Amr an Abi Salamata an Aisha annaha qalat li Fatima wannan riwaya da muka karanta tana cikin ah, Sahih Bukhari mala yace akhrajahu al-Bukhari an Abi Nu'aym an Zakariya an Firas wa huwa fardun gharib isnadin kenan ah, sai ce daga Abu Salama shi kuma dan Abu Abdurrahman kenan عبد الرحمن بن عوف أمين عن عائشة أنها قالت لفاطمة أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت كنتنا لوكتين دكيكا kusa da manzala sai sun kuma rankwafa a kansa rungume shi cika ta kuka sun ma akbabti karar kwanciya a cikin kika gariya tace annahu ya gaya mana cewa wannan ciwo nashi na ajali ne fa ba kai tu shine ne kuka sun ma ni annani asra'u ahlihi bihi luhuqan kuma ya gaya mana cewa a cikin mutanen gidansa ni ce ta farko farkon wadda zan fara tarar da shi sai ta ce wa qala yace anti sayyidatu nisa'i aljanna kuma ya gaya mana cewa ni sayyida ce ni jagora ce a cikin matan yan aljanna radiyallahu anha wa salawatullahi Wasalamuhu ala abiha to shine sai ya ci gaba da cewa ya ce mata illa maryama binta imran in banda maryamu yar imran fa dhahiktu shine nayi dariya wannan yana cikin sunan ta limamu tirmidhi da sunan kubra ta limamu nasa'i da mustadrak na abu abdullahi da hakimin nai saburi da khasaisu ali na limamu nasa'i har yau duk da yake asalin kissa tana cikin bukhari da muslim kamar yadda muka ji ابن حميد حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق أن يحيى بن عباد أن أبيه أن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها عائشة تكي بن جمت من ديكي ainihin wato Aisha gaskiyar magana ba mace ce mai faɗin gaskiya harshen ta gaskiya ne akan shigo kar ta in dai sai dai ko mutumin da ya haife ta wato sai dai wanda za a iya cewa fi ta gaskiya kawai shine babanta da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ba shi ba ba a san wanda za a iya cewa ya fita jajircewa wajen faɗan gaskiya da aiki da gaskiya ba radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu ala abiya wannan yana nuni zuwa ga Fatima ta samu shaida ta kwarai a tsakankanin ainihin wato mutanenta da masoyanta da sirkanta da matan gidansu matan babanta duka suna mata shaida akan cewa mutum mai kirki ce mai faɗin gaskiya radiyallahu anha sai ya ci gaba da cewa an ibba جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء جعفر الأحمر دق عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه kana ahabbal nisa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uh, fatima min ar-rijal yace matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaso cikin mazaji cikin cikin mataye ita ce fatima wa min ali cikin mazaje kuma mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kauna shine sayyidina ali radiyallahu anhu mun ji cewa wannan riwaya tana da matsala tun a baya yace Ibrahim ibn Sa'ad an abihi an Urwa an Aisha haddathatu anna rasulullahi sallallahu alaihi ta bashi labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a Fatimata ya kirayi Fatima ‘yarsa radiyallahu anha, da ya kiraye ta fasaraha sai sirranta mata wani zance mun ji cewa wani yana har sun yi ma wani sirri a gaban wasu idan akwai bukata. fa bahikat sai ta fa kuka sun sarraha sannan ya ƙara sirranta mata wata magana fa bahikat sai dariya fa qultu sai nace laha nace mata ni Aisha kenan nace mata me ya faru fa qalat tace akhbarani bi mautihi ya bani labarin mutuwar sani fa bakaitu sai ne kuka thumma akhbarani anni awwal man yatba'ahu من أهله فضحكت وانا دي رواية تي دمك جدي وانا تادوين يعني أنا مختصرة تنا تشم بخاري دا مسلم دا مسند الإمام أحمد بن محمد رحمة الله على الجمع وروا كهمس عن, عن ابن أبي عن ابن بريدة قال كمدت فاطمة على أبيها سبعين من يوم وليلة فاطمة تاجبك انتكي هنك لنت يا تاش تاش قدامها سأكمكم متوم بابن تسأون قوانكي سبعين سبعين فقالت لأسماء هدش وأسماء وإر أمي إني أستحي أن أخرج غدا على الرجال من خلاله جسمي إنا جن كن يرغو بأفتدني عندنا متفو أفتدني مغاس قدكنا إنا جن كن يوانا ما أنا حتى متتنا جن كن ير أشي وي أنغا جن بنتا غاوت قالت أولا نصنع لك شيئا رأيته بالحبشة sai asma wata ce ba ma koya ba na miki wani abu da muka ga ana yi a ƙasar habasha ba wannan yana nuni zuwa ga halaccin kwaikwayon al'ada wasu mutane waɗanda ba ku ba idan kun ga suna da wata al'ada ne kyau duk da aka hana kwaikwayo na musamman waɗanda ba musulmai ba amma idan aka ga wani abu mai kyau tare da su wanda fitra salima ko ka'idoji amma na addini suka nuna cewa eh wannan abun bai da wata matsala to babu laifi a kwaikwaya kaga anan suka kwaikwaya daga abin da suka gani a ƙasar Kirista na mene na lullube gawa da wani abu wanda zai hana a ga tsaraicinta ko a ga asalin jikinta kuma suka zo suka aikata kuma ba a samu musu daga sahabbai ko inkari ba sai ce fa sana'atin na'asha sai aka yi mata annashi wato makara kenan sai aka lullube makaran fatar ah, faqalat satarakin lahu kama satartini ce ta ma fatima fatima ta yi ma wannan addu'a ta ce mata satarakin lahu Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya satarta ki kama satartini kamar da kika saka ne yake asma'u hilalu ibnu khabbab an ikrima an ibnu abbas qala lamma nazarat yace yayin da Allah ya saukar da faɗinsa sa idza jaa nasrullahi wal fathu yayin da nasara Allah ta zo da kuma babban buɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima ta qala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Fatima sai ya ce mata innahu qad nu'iyat ilayhi nafsuhu innahu qad nu'iyat ilayhi nafsu haqiqa an kawo mini labarin rasuwana an gaya mini zan rasu fa makat sai kuka fa qala yace la tabkina kar ki dinga kuka fa innaki awwalu ahli lahiqan bi a cikin mutanen gidana ke ce na farko da zaki fara riskana wannan ya maimaita mata wannan mun ji a kisoshi daban-daban wanda yana daga cikin alamun nubuwa wato alamun min alamin nubuwa bayan jaruntarsa da ya iya bada labarin mutuwa ba tare da ya zama cikin damuwa ko kokonto ba sannan kuma kamar yadda ya faɗa mata haka abin ya faru yana daga cikin alamun nubuwa Allah ya sanar shi wannan ilimi kuma shi ya gaya mata صبحي كرسيتي داريا وانا الى تشكل المؤجم الكبير مع الامام ابو القاسم الطبراني لتاف دلائل النبوة نا البيهكي دا سنن تال امام الدارمي وكما معرفة الصحابة نا مالا عينه واتو ابو نحيم آه، رحمة الله على الجميع اسماعيل القادي حدثنا اسحاق الفروي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسوري ابن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسور ابن مخرمة يكتشوا من زن الله يأتي إنما فاطمة شجنة مني شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها فهذا يأتي غريب wannan riwaya a عليه Wasallam yake cewa inna ma fatimatu lalle ta fatimatu shujna ana cewa shujna ana cewa kuma shijna ai damma ko ai kasra kamar yadda ibn al-asir yake faɗa a cikin abin nan an-nihaya da kuma ibn hajar a cikin fathul bari shujna kamar yadda a cikin hadisin ar-rahimu shujnatin min ar-rahman a cikin bukhari da muslim hadisi tabbatacci kamar da kuma laraba suke cewa hadisu zu shuju wato magana wata ke ta da wata karin magana ne haka ce a juna abin da ake nufi shine a samu wani abu su shiga juna su makalkale da juna irin yadda wato jijiyoyin bishiya suke shiga junansu ana sa an gane kwatancin da nake to to to annabi yana nufin da shi da Fatima haka suka riga suka shiga juna wato ƙaraba ce mushtabika zumunci ne tsakanin shi wanda da shi da aisha Fatima wanda sun riga sun sakalkale da juna shi sa eh, idan suka ce alhadisu zu shujud wato labari wani na shiga wani in an zauna majalisa ana cikin wani labari daga wanda ake yi kuma sai a samu wani extension a shiga wani daga wancan a shiga wani daga wancan haka haka har labarin sarƙaƙe da juna to sai balada ya ce alhadisu zu shujud shi shine shujna ko shijna annabi yace fatima ni da ita mun riga mun sarƙaƙe da juna yabsutuni ma yabsutuha abinda duk ya bata sha'awa ya burge ta yasa ta ji daɗi a ranta ni ma yana sa in ji daɗi a raina wa yuqbidu ni ma yuqbiduha abinda yasa ta ji damuwa ko kunci a rayuwata ni ma wannan abin yana sa in ji kunci ko rayuwa ko ko damuwa a rayuwata al-imam Muhammad ibn Muhammad ya da wannan riwaya da hakim a cikin musadar dinsa da tabarani a cikin al-mujam al-kabir da Abubakar da Shaibani a cikin al-ahad wal masani al uwaisi العزيز الأويسي فخالف Farwi. Abdulaziz Waisi ya rawaito shi ya saba ma wancan Ishaqu al-Farwi وروى الحاكم في مستدركه محمد بن سحير النسوي هذا عن أبي سهل بن زياد عن إسماعيل القاضي مكة بياني أكن وتو اختلاف أقسام وإسناد الرواية شعيب عن الزهري عن علي بن الحسين أن المسور أخبره أن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي kawo mana wannan labarin da ya ambata a baya yace Miswar ya bashi labarin cewa Sayyidina Ali ya nemi auren yar gidan Abu Jahal falamma sami'at Fatimatu da Fatima ta ji labarin atat sai ta zo fa ta ce ma Annabi sallallahu alaihi kaumaka ya qaumaka yatahaddafuna annaka la taghdabu li banatika mutane suna ta labarin cewa kai fa ba ruwanka ba ka fushi dan an taba yayanka kai ka ya kai ya kawo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba damuwa wa hadha aliyun nakihun ibnata abi jahl ka aliyu ma ya riga ya gama nufin aure sai ta ce nakihun ya ma aura kamar itibaru ma sai ne kenan da malaman balaga suke cewa zai aure yar gidan Abuja ne ita ce al'aura bintu Abi ka kamar da muka ambata darasin da ya gabata fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya miƙe fasami'tuhu hina tashahada ya miƙe yayi huduba yace innal hamdalillahi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kamar da ya saba al'amari ya girmama kenan wannan ya zuwa ga wato muhimmancin da manzon Allah sallallahu alaihi ya dauki magana cewa zuwa yayi ta akan mambari dan kowa ya shida faqala yace amma ba'du bayan da ya gama inna sagal hadisi kalamullah kaza kaza kaza yace amma ba'du fa inni ankahtu abul as ibn rabi'i fa haddathani fa saddaqani wa inna fatimata bid'atun minni wa ana akrahu an yaftinuha وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة وأنا متى yanzu Allah ya mike yace bayan haka hakika sai na ba kai na fara aurewa da ya ba ai na taɓa aurewa da wani ya shine wane Abul Asi dan Rabi'u mijin Zainabu kenan Ya ce kuma duk magana da ya faɗa mini gaskiya ya faɗa mini wato manzo Allah yana yaban wancan bawan Allah ya rike amana ta ya yi gaskiya ya kula min da ƴata kaza da kaza kaza wa inna Fatimata bid'atun minni kuma wallahi Fatima tsoka ce daga jikina wa ana akrahu an yaftinuha ina jin tsoron kada ta shiga cikin jarabawa ai mata kiciya mijinta ya auri wata ta shiga cikin jarabawa domin ya ce take raqiqa jiddan tana da dinnan laushin hali za ta shiga cikin fitina da damuwa gashi ba uwa babu yar uwa babu kaza wa innaha wallahi yace na rantse muku da Allah la tajtanu banatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda rajulun wahid abun ma babu bai dace wai da bahaushe yake cewa aljana akabet ba zai yiwu ba ai babu tsari ma abin bai mai macin ba a ce da yar manzon Allah subhanahu alaihi da yar makiyin Allah Abu Jahl a ce wai suna zaune karshen igiya aure daya annabi ya ce wannan ba zai yiwu ba fataraka aliyun al yake aliyu dan kwarai ne Allah ya kara mashi yadda sai ya hakura bai ce ai wallahi ba a isa ba ai ta halasta gare ni a'a kar ka dinga irin haka idan sirikanka da iyayenka da mazowanka suka nuna ba ka son ba su son wani aure da za ka yi ka haƙura da auren ka haƙura ya kai namiji sarkin son aure ka hakura kar ka je ka auren da za a ce danginka da 'yan uwanka da iyayenka ko dangin matarka duk ba su san aura aure ana so za a yi shi ne zama da yarje da yardan duka waɗanda suke stakeholders suna sa albarka suna murna suna farin ciki suna taimakawa da kuɗinsu da dukiyarsu da lokacinsu sun yarda a yi amma ce aure daga kai sai ita ke ma kiya da hankali zaki ce a'a ni ba kai kadai zan aura ba kai danginka zan aura ka yi hakuri ka je ka nemi dangin ka. in ba su yadda ba mu haƙura duk macen da ke da hankali ta gaya maka haka amma da ta nace ta auri miji daga shi sai ita ko daga shi sai ta sai wasu abokai guda biyu uwan shi bata so kanwar baban shi bata so surukan shi bata so matan shi ta gida bata so ƴaƴan shi bata so ta so ke kuma ki ce ta ki aure ke wata irin mara zuciya ce ai ba shi kadai zaki aura ba zaki aure shi ne tare da danginsa ya kamata ya zama kuna da hankali na tunani ya ku mata amma idan aka samu matsala karshe gafa hubba to wallahi wata ba ruwanta in duk duniya ba a san shi musamman yana da kuɗi ba a san ta in dai da kuɗi ya taru kayan ta to haka su ma mazan suke Allah shi kyauta to shi zaka zo ga abuwa sai ta faruwa a rasa yadda za a zo aurware su Allah ya tsare wannan yana cikin littafin Imam Bukhari da Muslim da Baihaqi yana kuma cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal ورواه الوليد ابن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن الزهري بنحوه وفيه وأنا أتخوف أن تفتن في دينها manzo Allah sai saba wannan riwaya ta Imam da Abu Dawud da Ahmad annabi ya ce ina jin tsoron kada a fitine ta a cikin addininta. ta wannan ya nuna zuwa ga muhimmancin sanya addini a gaba fiye da komai ma'ana za a yi aure ta biyu ko ta uku amma ana tsoron wannan matar da ke gidan idan fa aka yi auren ba ta iya bata ba ta iya shiga boka za ta iya zama fitinanniya za ta iya ƙaryata ma alƙur'ani ta ce Allah ma kaza ne game da ayan to wannan gara a tausaya mata da ai asarar imanin ta gara kai ka asara soyayya na san mata za su so wannan karatu za su ga kamar ana ta musu lauya <laughs> ana faɗa abin da yake a karatu ne da shi za a faɗa ya aka iya ba sai ya mana daɗi ba ina fata mun gane wannan ko kuma ku da haƙƙinsu na cewa Allah ya halasta musu kar ku hana su manzo Allah sai sama wani riwaya yake cewa ina jin tsoron kada a fitne ta game da addinin ta yana nuna izuwa ga yadda manzo Allah sai sama yake muhimmantar da al'amarin addini إسحاق ابن أبي قسيد عن محمد ابن أسامة عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال فاطمة an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi wace mace ce wace mutum ne ka fi kauna a cikin waɗanda suke mutanen da kake so yace Fatima radiyallahu anha wannan mun ji cewa bai inganta ba wayurwa an Usama بإسناد آخر ولفظه أي أهل بيتك أحب إليك لفظا شيني cewa wane ne cikin mutanen gidanka ka fi kauna fiye da kowa yace Fatima wannan ita ce eh, wannan riwaya ce ta Tirmizi Tirmidhi uh, da Abu Ya'la a cikin Musnad ɗinsa da Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir da kuma tafin Ma'rifatus Sahaba na Abu Nu'aym amma dai isnadin bai tabbata ba kamar yadda muka ambata insha Allah